ne ta idar sai kuma ta ɗan zauna kamar ko tana addoyi sai gingadi ya kama ta sai kuma ta ga wani mutum ya zo cewa sai ya ce misali da alkyabba a jikinsa sai ce mata ta tashi da sallah lokacin sallah ya yi a sai kuma ta farka ko to amma kuma dama ne ta riga ta yi sallah ai a nan gudun sallah a matsayin sallah sallah da lugar larabci sallah da lugar larabci kun san sallah a lugar larabci ai addu'a to shi wannan mutumi mai alkyabbar iya ce mata ta tashi ta yi addu'a ne kawai a yana nufin ta tashi ta yi addu'a ne ba sallar ba sallar ai ya san ta yi wani bawan Allah ne na gari mutumin kirki ko mala'ika ko mutum Allah ya jarrabe ta Allah ya taimake ta da shi iya nuna mata ta ci gaba da yin addu'a a daidai lokacin nan Allah kung saan